Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkan ku da asuba da fatan kun waye gari lafiya. Hadiza kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Juma'a uku ga watan Maris na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanan labarai. To hadisa a wannan makon a Kazakhstan da Uzbekistan, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya lura cewa mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine ta haifar da fargaba sosai a yankin da ke ci gaba da yin taka tsantsan da manufofin Moscow. Barakar da ke ƙara zafafa tsakanin ƙasashen yammacin duniya da Rasha a kan yakin Ukraine ta hana a cimma matsaya a taron ministocin harkokin wajen ƙungiyar ƙasashe ashirin da ake kira G20. Kasashen yammaci sun ce sun sake kama wani jirgin ruwan dakon haramtattun makaman Iran. Karo na bakwai kenan a cikin watanni uku da suka wuce. To labaran kenan. A cikin shirin a nigeria jam'iyyun adawa uku waɗanda aka yi zaben shugaban ƙasa tare da su a ranar Asabar 25 ga watan nan na Fabrairu sun bayyana matakan da za su ɗauka bayan hukumar zaɓe ta ƙasa ta ayyana ɗan takarar jam'iyyar apc mai mulki a matsayin wanda ya lashe zaben a halin da ake ciki kuma ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar labour party mr peter obi ya ce shi ne ya lashe zaben amma aka yi mai magudi don haka zai garzaya kotu kamar kowace ranar juma'a yau ma muna tafa da shirin manuniya da isa lawal ikira ke gabatarwa. amma kafin nan sai ku gyara zama domin ku sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A wannan makon a Kazakhstan da Uzbekistan, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya lura cewa mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine ta haifar da fargaba sosai a yankin da ke ci gaba da yin takatsantsan da manufofin Rasha. Idan wata ƙasa mai ƙarfi na ƙoƙarin mamaye iyakokin makwabciyarta da ƙarfin tuwo, to me zai hana ta yin hakan ga wasu ƙasashen a cewarsa. Blinken ya bayyana cewa taimakon da Amurka ta ba Ukraine ya taimaka wajen hana wasu ƙasashe fadawa tarkon mamayar iyakoki. Amma wasu manazarta sun ce duk da cewa ƙasashe na amincewa da ra'ayoyin Amurka. har yanzu akwai ayar tambaya game da kudirin amurka akan bunƙasa dangantakar tattalin arziki da makamashi a yankin da kuma rashin tabbas game da manufofin amurkar a afghanistan barakar da ke ƙara zafafa tsakanin ƙasashen yammacin duniya da rasha akan yakin ukraine ta hana a cimma matsaya a taron ministocin harkokin wajen kungiyar ƙasashe 20 da ake kira G20 a takaice yayin da bangarorin biyu ke zargin juna da hannu a rikicin wata sanarwa da india ta fitar a ƙarshen taron a jiya alhamis ta ce galibin mambobin ƙungiyar sun yi allah wadai da yakin da ake yi a ukraine sun kuma jaddada cewa yana kawo wahala sosai ga jama'a da kuma ƙara taɓarɓarar da harkokin tattalin arziki a duniya. Ministan harkokin wajen India Subrahmanyam Shankar, ya ce taron da aka yi a birnin New Delhi ya kasa kai ga cimma matsayar haɗin gwiwa saboda mabambantan ra'ayoyi da aka samu game da yakin da ake yi a ukraine Ƙasashen yammaci sun ce sun sake kama wani jirgin ruwan dakon haramtattun makaman Iran. Karo na bakwai kenan a cikin watanni uku da suka wuce. Kaman wanda Birtaniya ta sanar a jiya Alhamis ya faru ne a watan da ya gabata a mashigin tekun Oman. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta ce ta fara bin diddigin jirgin na Iran ne a ranar 23 ga watan Fabrairu a lokacin da ta lura jirgin na gudu sosai a cikin duhun dare. Daga nan sai sojojin ruwan kasar suka shiga jirgin bayan da waɗanda ake zaton masu safara ne da farko suka yi watsi da kiran da sojojin ruwan Birtaniya suka yi masu kuma suka yi ƙoƙarin komawa yankin ruwan Iran. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla an jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. A Najeriya jam'iyyun adawa uku waɗanda aka yi zaben shugaban ƙasa tare da su a ranar Asabar a watan jiya na wannan shekaran sun bayyana matakan da za su ɗauka bayan hukumar zaɓe ta kasa ayyana ɗan takarar jam'iyyar apc mai mulki a matsayin wanda ya lashe zaben wakiliyar murya amurka madina dauda ta yi nazarin wannan batu ga kuma rahoton da ta aika mana jam'iyyun da suka bayyana korafinsu tare da shaidawa duniya irin matakan da za su ɗauka a kan sakamakon zaben su ne babban jam'iyyar adawa ta pdp wanda tsohon mataimakin shugaban kasa tiku abubakar ya tsaya takarar kujerar shugaban kasa a kanta sai jam'iyyar labour ta tsohon gwamnan jihar anambra peter obi sannan jam'iyyar sdp wacce ta bayyana ra'ayi na daban da na sauran jam'iyyun Dan takarar jam'iyyar PDP a Tiku Abubakar ya ce ya kwashi shekaru da dama yana ganin zaɓuka a Najeriya amma bai taɓa ganin zaɓe mara sahihanci irin wannan zaɓen shugaban ƙasa na shekara 2023 ba domin an tafka kurakurai masu yawa saboda haka ya zama wajibi a ƙalubalanci zaɓen gadan-gadan. Zaɓen da aka yi da ya wuce ran Asabar da kuma kurakurin da aka yi ta samu ko ta ina da kuma koke-koke da aka yi ta yi don rashin bin dokoki da ƙa'ida da hukumar zaɓe ta yi ran Asabar da ya wuce. Ah, shine nake so in ja hankulan jama'a a najeriya kan lalle lalle ya zamanto wajibi mu ja hankalin hukumar zaɓe domin ta gyara ayyukanta kana ganin waɗannan kurakurai da kai bayanin su sun shafi ingancin sakamakon zaben kwarai da gaske ai hukumomi da suka zo na bin zaɓe daga ƙasashen waje kusan dukansu sun amince ko kuma sun yarda cewa ba a yi zaben nan bisa ka'ida bisa dokoki da ƙasa ta shimfiɗa wa hukumar zaɓe ba bayan wannan jan hankali wani mataki kake ganin za ka ɗauka to ai akwai lokaci kuma sai mun bi lokacin kuma sai mun tambayi shawarwarin lauyoyinmu su za su ba mu shawara ga shawaran da ko a je kotu ga kuma dalilin da yasa za a je kotu. Shi kuwa mai magana da yawun jam'iyyar Leba Dr. Yunusa Tanko ya ce jam'iyyar Leba wacce tsohon gwamnan jihar Anambra Peter Obi ya tsaya a tutar ta tana da tabbacin cewa ita ce ta lashe zaben shugaban kasa kuma za ta nuna hujjojinta inda ta shirya tsaf domin shigar da kara kotu. Na farko ita hukumar zaɓe ta fito ta faɗa wa jama'an Najeriya najeriya cewa za a tabbatar cewar idan aka kada zaben nan kuri'ar da aka kada a nan take za a fito da sakamakon zaɓe za a buga ta a yanar gizo da ni da ke za mu iya wayannan kallon wayannan yanar gizo mu tabbatar cewa zaben nan an yi sa bisa kan adalci da doka da oda ba sai hakan nan ba kuma ta fito da ce idan aka yi zaben idan ba a yi wannan tafiyar da wannan zaben ba a bisa kan doka da oda inda aka shimfiɗa a electoral da kuma kan bisa kan yanayin inda za a yi zaɓe to kuɗin da aka kaɗa a lokacin nan ba a yarda da ita ba amma jam'iyyar SDP pdp da ke karkashin shugabancin alhaji shehu gaban ta ce ta amince da sakamakon zaben shugaban kasa da hukumar zaɓe ta bayyana mun ce duk inda muka yi takara mun yadda ai mun faɗi a shugaban ƙasa mun yadda da wannan amma inda muka san muna da ƙarfi mun tabbatar bi izinin laba mu san gaibu ba muna ga mu muka ci zaben wajen ƙarshe aka yi ta abin da aka yi wannan ne muka ce za mu bincika amma ba mu ce mun yadda mun ci zaben shugaban kasa a cutar da mu a kai ba wannan ma wanda yake da matsala a zaben senator da hazo shi ma yana iya zuwa kotu saboda a gyara zaben da zai zo na sha ɗaya ga wata na gwamnoni da 'yan majalisa in ba a yi kokari an gyara yanzu ba wanda za a yi zai fi muni akan wanda aka yi yanzu a lokacin da yake nashi nazarin akan sharuɗin shigar da ƙara akan sakamakon zaben masanin shari'a kuma ƙwararre a fannin kundin tsarin mulkin ƙasa barista mai nasarar umar ya ce akwai abin dubawa a dokar zaɓe. duk wani wanda yake yana adawa ko kuma neman wani gyara ko canji akan wannan abu da aka furta to zaɓe shi ɗaya ne ya je kotu yana da dama a hurumi na sashe na shida da talatin da sashe na ɗari zuwa na ɗari na tsarin mulkin najeriya ya kalubance abin tun daga mataki na farko har zuwa kotun allah ya isa gwamnatocin ƙasashe da dama irin su faransa da ingila har da ƙasar amurka sun aike wa zababben shugaban najeriya bola ahmed tinubu da saƙon taya murna amma da shawarar cewa a sa ido akan ƙorafe-ƙorafen da 'yan ƙasa suka yi kan sakamakon zaben madina dauda muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Malama Madina Dauda, ga Maryam ta dawo da labaran duniya kashi na biyu. A wannan makon gwamnatin Biden ta ba da sanarwar kafa wani kwamiti da ɗaukar ƙarin matakai na kawar da sanya ƙananan yara aikin ƙarfi bayan da a kwanan nan jaridar new york times ta wallafa wani rahoto da ke cewa an samu karuwar sanya yara bakin haure ayyukan karfi da suka saba doka a amurka da kuma sakamakon wani bincike akan ayyukan kananan yara bakin haure a ranar litinin ma'aikatar kwadago ta amurka ta ba da rahoton cewa an samu karuwar saba dokar da ke kare yara daga ayyukan karfi daga kashi 70 cikin 100 tun daga shekarar 2018 kuma kusan kamfanoni 835 suka keta dokokin aiki na yara a shekarar 2022 kowane yaro a ƙasar nan koma a wani hali yake ciki ya cancanci kariya da kulawa kamar yadda za mu so a yi wa 'ya'yanmu a cewar sakataren ma'aikatar lafiya da ayyukan jama'a xavier basera a cikin wata sanarwa da ya turawa manema labarai Ba Amurkiya Cindy McCain ita ce za ta karɓi ragamar jagorancin hukumar samar da abinci ta duniya da ake kira WFP a takaice, yayin da daraktan hukumar na yanzu David Beasley zai sauka daga mukamin a wata mai zuwa. A sanarwar naɗin da aka fadda a jiya Alhamis, Sakatare janar ɗin majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres da babban daraktan hukumar abinci da noma ta FAO, Q Donju. sun ce Ms. McCain 'yar fafutukar kare haƙoƙin bil'adama tana da daɗaɗɗen tarihin ba marasa ƙarfi dama ta hanyar ayyukanta na ƙai da kyautata rayuwar jama'a. McCain ya sananniyar 'yar jam'iyyar Republican ce wadda a halin yanzu ita ce jakadiyar Amurka a hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya a Rome da suka hada da hukumar FAO da WFP da kuma asusun bunƙasa noma na ƙasa da ƙasa. Cindy dai ita ce matar sanatan jihar Arizona John McCain wanda ya rasu sanadiyar cutar sankarar kwakwalwa a watan Agustan shekarar 2018. Labaran duniya ke na kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Labour Party Mr. Peter Obi ya ce shi ne ya lashe zaben shugaban ƙasar Najeriya, amma aka yi mai maguɗi, don haka zai garzaya kotu. Ga mai na kaina da ƙarin bayani. ɗan takarar shugaban kasa karkashin inuwar jam'iyyar Labour Party, Mr. Peter Obi, yayin da yake magana a taron manema labarai a nan abuja inda ke cewar zai garzaya kotu don kalubalantar sakamakon zaben shugaban kasa inda ke cewar yana mai tabbatar maku cewa ni da datti da ma dukkaninmu wannan ba shine karshen magana ba amma shine mafarin samar da sabuwar nigeria mr peter gregory obi wanda ya ce shine lashe wannan zaɓe ya yi bayanin cewar zai baje kolin hujjojinsu a gaban kotu amma ya nemi magoya bayan sa su kwantar da hankali su zauna lafiya mista Peter Obi ya ce bai taɓa ganin zaben da aka tafka magudi muraren irin wannan a duniya ba, don haka lalle da sauran rina aka ba. A cewar lauyan tsarin mulki, barista Yakubu Sale Bawa, zuwa kotu dama ne da tsarin mulki ya sahale. Yana da dama ya ce bai gamsu da zaben kansa ba. balle kuma a ce na ɗaya na shine kuma ɗan takara na jam'iyyar labour party idan ya faɗi haka yana da hujjoji yana da iko ya garzaya ya je kotu ya gaya ma kotu ya nuna hujjojinsa kuma ya zayyana dalilan da ya sa yake kalubalantar zaben. Wato idan kana maganar ƙasa tana kan turbar demokradiyya. Abu farko ko ginshigin demokradiyya shine irin maganar zaɓe ta hanyar da ƙasar take zaɓen shugabanninta. Wato inda ake maganar cewa an yi zaɓe bisa gaskiya da adalci. Na tambayi masanin kimiyyar siyasa Dr. Abubakar Umar Kare na Jami'ar Abuja ko zuwan peter obi kotu mai hakan ke nufi a siyasance To abin da wannan yake nufi shine cewa Peter Obi bai rungumi kaddara ba ya bi da ɗaɗɗan al'adar nan ta tsakanin 'yan takara cewa duk lokacin da sakamakon zaɓe ya fito sai a yi watsi da shi a ce ba a yadda ba a je kotu. wannan abu yana nuna cewa yanzu kuma kallo zai koma dakunan shari'a kenan sa'annan kuma ikirarin da fita obi na cewa shi ta shugaban kasan babban nauyi ne ya dora wa kansa saboda yana matukar buƙatar hujjoji kuma manya-manyan hujjoji don tabbatar da wannan ikirari da yake mai da martani kwamitin gangamin yakin neman zaɓe na shugaban ƙasa mai jiran gado sanata bola ahmed tinubu ya yi na'am da wannan mataki na Mr. Peter Obi yana mai cewar inda babu ƙasa nan ake gardamar kokawa. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To a gaida Hassan mai na kaina. Kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma. Za a iya saurari mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafuka mu na intanet a voahausa.com, muryaamurka.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai mu na gaba. Manuniya. ake ta tattauna takun tattara ƙuri'un zaben da ya gabata ya sa mun nemi jin ta bakin lauyoyi. Bai kamata a ce an yi wannan dadewa din ba. Tunaninmu a awa ashirin da hudu zuwa awa arba'in da takwas tsananin nisa mu ji sakamakon wannan zaɓe. Wannan takara ne wanda ya jawo hankalin duniya baki ɗaya saboda ba a san me zai haifar ba. Su kuwa masana harkokin harkallar siyasa cewa suke yanzu dai kam sun lura da wasu manyan darussan da ke nuna cewa siyasar Najeriya ta fara samun sauyi. Babban darasi shine ashe zaɓe zai yiwu ba tare da yan ƙuri'a a gindin akwati ba a Najeriya. Da yake kuma yau Juma'a Shehu Malami Sheikh Ahmad Tijjani Gurintin ne ya ja kunne ga masu siyasar kwaɗayi. Ka je ka kalli waɗanda aka buga siyasar da su a irin 2007, irin 2011. Wane ne motar da aka bashi a 2011 yanzu yake hawanta? Waɗannan faso mun muka tatso cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Mai Assalamu alaikum barkamu da wani lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da sashen Hausa na muryar Amurka kan ɗauki dukkan nauyi. Shirin manuniya na ɗari da bakwan da ke bikin baje bayanin ba'asin siyasa ta kowane ɓarayi. Bibiyar baje ba'asin kuma amma dai ta irin abubuwan da suka faru a lokacin zaben da aka ce ya bar wasu waɗanda suka sha ƙasa da juyayi. Ya sa shirin manuniya ya nemi jin ta bakin barista mai nasara Kogo Ibrahim Umar da ya ce a gaskiya jan kafar da aka wajen sanar da sakamakon ya na cewa hukumar zaben nan ta yi sanyi. Kwaskwarima da aka yi ma dokar zaɓe ta Najeriya akwai amfani da na'urori na fasaha na zamani to bai kamata a ce an yi wannan daɗewa ɗin ba. Kamata ya yi muna sa ran a tunaninmu a awa ashirin da hudu zuwa awa arba'in da takwas tsananin nisa mu ji sakamakon wannan zaɓe. To mai dokar zaɓe ta shekara dubu biyu da ashirin da biyu ta tanadar ma tattara sakamakon zaɓe. Wato a nan ne aka samu tankiya inda kika ga har jijiyoyin wuya sun tashi har waɗansu sun fice duka abubuwa ne na karancin fahimta ita doka zaɓe abun da ta ce shine a mataki mataki tun daga matakin wajen jeho akwatin ƙuri'a to a nan wurin aka ce in aka tantance wakilan jam'iyyu su sa hannu sai a tura a amfani da bibas ɗin to haka za a tafi a tafi har a zo matakin jiha idan aka zo kowace jam'iyya ta sa hannu ta yadda to daga nan sai a tura shi a wannan na'ura din da amfani da na'urar bibas to nan aka samu tsaiko sai na'urar sai ta ke ɗauka sai suka taso suka zo babban birnin tarayya abuja to sai aka zo sai aka ce a faɗi sakamako da aka faɗi sai wakilan jam'iyyu suka taso suka ce suna kalubalantar wannan abin da aka furta don ba a tura shi a na'ura ba daga bibas to dai aka zo a nan wurin tambayar da ya kamata shi shugaban hukumar zaɓe ya yi shine ina kwafi naku na wanda ɗan wakilin ku ejan ɗinku ya sa hannu a matakin jiha ya amince shine sakamakon jiha kaza sai ya kwatanta da wannan abu da aka furta wata in alƙaluma sun yi daidai kin ga daga na an ɗinke ba magana wata magana. Shi kuwa barista Elzubar Abubakar da ke fashin baki akan al'amuran siyasar Najeriya cewa akwai abubuwan dubawa game da zaben shekarar 2023 da ya ce zaben fa ya zo da wani irin yanayi. Tsarin tafiyar da zaɓe dai a Najeriya ba a taɓa ganin zaɓen da aka yi gwagwarmaya ba, amma ba a sanin wa zai kai ga nasara. saboda yadda aka tsara mutane hudu kuma dukansu suna da ƙarfinsu so wannan takara ne wanda ya jawo hankalin duniya baki ɗaya saboda ba a san me zai haifar ba. To amma daga baya Allah ya sa aka tabbatar da wanda ya ci zaɓe kuma in ka duba a zaɓen baya wanda yake cin zaɓe yana da wajen miliyan sha biyu ne mabi da shi zaka ga yana da miliyan goma amma wannan karin wanda ya ci zaɓen ma gaba ɗaya ya takaita ne a miliyan takwas. To abin da ya ba da mamaki shine wannan rata da ke tsakaninsu rata ne wanda ya nuna cewar an yi gogayya sosai wajen nema. Abin mamaki kuma shine jam'iyyar Labour ta taɓa tasiri ba. Amma kasancewar wannan zaben Peter Obi ya tallata ta sai kawai gashi tana son ta bada mamaki tun da har ma a duk da tunanin da aka yi game da jam'iyyar nnpp ta kwankwaso wannan jam'iyyar lebo ta zo ta sha gabanta a gefe guda kuma dr sa'idu ahmad dukawa na jami'ar bayar ta kano ne ya sanar da duniya wasu manya-manyan darsan da ya ce sun saba wa abubuwan da wasu masu fashin baki suka dinga tsumayi babban darasi watakila shine za a kiyayi danganta harkokin zaɓe da addini wato a ce ba za a zaɓi wani ba saboda addininsa ko kuma wani kaɗai za a zaɓa saboda addininsa don haka nan gaba ko a haɗa kirista da kirista ko a haɗa musulmi da musulmi duk wani haɗi da aka yi nan gaba ba abin da zai bai mutane tsoro sannan kuma ɓangaranci shi ma ba abin yi ba ne a siyasa waɗanda suke jin alal misali a jam'iyyar leba ta peter obi za ta iya cin zaɓe da wani yanki na najeriya kadai ko jam'iyyar atiku abubakar pdp za ta iya cin zaɓe da wani yanki kadai ko jam'iyyar rabiu kwankwaso ta npp za ta iya cin zaɓe da wani yanki kadai za a koyi wannan darasin cewar gaskiya ba zai yiwu ba za a iya karawa ma da cewar ashe zaɓe zai yiwu ba tare da yan ƙuri'a a gindin akwati ba wannan shi ma darasi ne da muke fatan zai zama ci gaban a Najeriya. Da lamu dai duk da yunkurin kashe siyasar kuɗin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi har yanzu a kosu 'yan siyasan da suka yi amfani da kuɗi a lokacin zaben da suka dinga yawo da kuɗin layi-layi. Kwararre akan harkar siyasar ƙasa da ƙasa Farfesa Usman Muhammad ya ce ai dole ne idan talauci ya ta gayyar talakawa ya sa 'yan siyasa su mai da su bayi. Fatara da yunwa da kwaɗayi har kafirci ma yana sawa. Saboda haka kan ma ki raba jini da hanta idan aka ce akwai yunwa a ƙasa akwai kwaɗayi akwai wulaƙanci kuma to ta jama'a tsaba ne kaman kaji za a watsa musu sai su bishar to amma a cikin hakan ma akwai masu aƙida wanda wallahi sai dai su mutu a cikin wannan hali to amma akasarin siyasa da ake a afirka mun ga yadda ake tursasa wa mutane yunwa da kwaɗayin tana zama makami na tursasa musu na kuma fitar da su cikin hayacinsu har sai sun yi abin da ake so mun gani a kenya mun mun gani a tanzania mun gani a najeriya kai mun gani a wasu kasashen duniya kuma wanda ba afirka ba ne allah dai shi kyauta allah ya ba da shugabanni masu adalci wanda suke son mutane wanda mutuwa na gabansu allah na gabansu da yake kuma akwai sauran zaben gwamnoni a jihohin najeriya shehu malami sheikh ahmad yusuf tijjani gurintin da ya ja kunan dukkanin masu zaben da ya ce al'ummar ƙasa ya kamata su duba saboda talaka a najeriya shine abin tausayi kar ka kalli kai abinda za ka samu ka kalli rayuwar al'ummarka ka kalli jama'arka wannan shi ke nuna cewa kana da lissafi duk abin da za ka samu a siyasa ka koma ka yi nazari ka yi lissafi waɗansu sun samu ninkin ba ninkin abin da za ka samu kuma abin ya zo ya wuce ka je ka kalli waɗanda aka buga siyasar da su a irin 2007 irin 2011 irin 2015 zuwa 2019 ka tuna abin da suke da shi yau ka kalli me suke da shi wane ne motar da aka bashi a 2011 yanzu yake hawanta ka yi siyasa bisa manufa da lissafi ka dubi ‘ya'yanka in ba ka da ‘ya'ya ka dubi ƙannanka ka dubi anguwarku ka dubi garinku ka dubi jiharku ka dubi ƙasarku ka dubi al'ummarka duk abinda za ka samu in dai don kanka ne ka kau da kai daga maslahar jama'anka ba zai yi albarka ba ka yi siyasa kana kallon ɗan takaranka kana kallon jama'ar kar a ce kanka kawai kake kallo idonka na rufe gabarin jama'ar shi ke nuna manufa shi ke nuna sanin ciwon kai shi ke nuna sanin da ire-iren ka za a iya gina al'umma rayayya. To duka duka iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe dafi ko cewa kujerar siyasa fa karba karba ake saboda haka dole ne idan wani ya sha ya mika wani ludayi. Domin kowa daga juma'a nan ma saura kwanaki tamanin da bakwai ne kawai ga dukkanin masu muzuran matse dafi ko su yi sallamar sakin kujen da suke ganin sun dafe har ma idan sun tafka wani ta'annati su yi ta zaman juyayi. yi kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zo muku musamman dai abokan aiki mahmud ibrahim kwarin jihar kanawa da maman manuniya madina daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyi daban-daban domin baiwa dukkanin masu sauraron mu damar darje ra'ayoyi ni isa lawal ikara da kan shirya gabatar nake cewa sai kuma mako idan allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya. A gaida na ikira yanzu kuma sai nasihar Juma'a. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم imamin masallacin juma na anambra na hokka magana wanda yake yi zabiyu yanzu a kan maganan zamantakar mutane mu na yanzu na sun tayar hankali ya tanta nan ta tsantsan nan da Allah su yi hakuri su ajiye makamin su nan su je su nemi bukatar su wajen gwamnati ta biya musu mu da su duk mu zauna zaman lafiya in ba zaman lafiya ba cin gaba na ƙasa. su ma ɗan uwan ne dukkan musulmai ne waɗansu suna aikata abun nan kuma shi kagan Allah yake wa man ya'mal misqala dharratin khairan yara wa man ya'mal misqala dharratin sharran yara to duk mutum da aikata na alheri yana ganshi kuma na sharri yana gaban shi saboda wannan mura da su su mutane masu inafin masu afka da mutane suna kashe mutane masu satan dukiya masu tayar hankali duk mai tayar hankali wurin da su ajiye makarin su je su nemi bukatar wajen gwamnati ta ne musu gwamnati su roƙe shi ku zamna mu da su zaman lafiya su kawo. Haka wassalam. To madalla yanzu kuma sai labarai a manfa a takaice. To a takaice a wannan makon a Kazakhstan da Uzbekistan, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya lura cewa mamayar da rasha ta yi wa ukraine ta haifar da fargaba sosai a yankin da ke ci gaba da yin taka tsantsan da manufofin rasha idan wata ƙasa mai ƙarfi na ƙoƙarin mamaye iyakokin makwabciyarta da ƙarfin tuwo to me zai hana ta yin hakan ga wasu ƙasashen a cewarsa blinken ya bayyana cewa taimakon da amurka ta ba ukraine ya taimaka wajen hana wasu ƙasashe faɗawa tarkon mamayar iyakoki Barakar da ke ƙara zafafa tsakanin ƙasashen yammacin duniya da Rasha a kan yakin Ukraine ta hana a cimma matsaya a taron ministocin harkokin wajen ƙungiyar ƙasashe ashirin da ake kira G20 a takaici yayin da ɓangarorin biyu ke zargin juna da hannu a rikicin. Wata sanarwa da India ta fitar a ƙarshen taron a jiya Alhamis. ta ce galibin mambobin kungiyar sun yi Allah da da yakin da ake yi a Ukraine sun kuma jaddada cewa yana kawo wahala sosai ga jama'a da kuma ƙara taɓarɓarar da harkokin tattalin arziki a duniya. Ƙasashen yammaci sun ce sun sake kama wani jirgin ruwan dakon haramtattun makaman Iran karo na bakwai kenan a cikin watanni uku da suka wuce. Kaman wanda Birtaniya ta sanar a jiya Alhamis ya faru ne a watan da ya gabata a mashigin tekun Oman. Thomas sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi za mu sake shigowa dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya na gabatarwa sai kuma dadi balewe da ya daidaita mana sauti kuma ya bada umarni da ma injiniyan namu na yanzu ni Hadiza Kyari nake sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.